Batun ɗora al'umma bisa madafa ta gari ta hanyar koyon sana'ar hannu ya zama abin mara balale Cibiyar tallafawa harkokin mata mai suna Rahama Women Development da ke Bauchi ta fice a fannin cusa kwarewa wa mata da matasa. Madam Maryam Iliya ita ce shugaban ƙungiyar. Gaskiya ana koya musu yin man shafawa, ana koya musu yin sabulu, ana koya musu lukiso ana koya musu yin shampoo, ana koya musu air freshener, da sauran abubuwa ne da muka gani ana amfani da shi a cikin gida ana koya musu yawan ɗaliban da aka yi zuwa yanzu sun kai ɗari hudu da wani abu tun da muka fara ah, wanda suka fara ba mu tallafi shine unicef mutanen sun ba mu tallafi su kekunan ɗinki da sai yaduna domin yadda mata su koyi sana'o'i a kai kuma mun samu tallafi daga amfiya sun ba mu wasu kayayyaki su ma kamar su kekunan ɗinki da wasu kayayyakin sana'a na abin su yin mai da sauransu da abin yin sabulu da kuma suna ba mu malamai daga amfiya su zo su koya ɗalibanmu kuma akwai wani irish embassy sun taɓa zo sun ba mu tallafi sun saya mana kekuna da yaduna domin ɗalibanmu su koyi aiki a kai sannan akwai canadian eh, organization sida tallafin da suka bamu ba a nan kaɗai ba har mun kai local government suke kunan ɗinki aka samu mutane a local government su yi koyo sun bamu tallafi da muka samu youth masu zaune gari ba ka komi sai ka shiga wannan course na koyon ɗinki da malaman da muka ɗauka wata shida dun koyi ɗinki sai a sallame ka da abin da za keke da shi da sauransu malama hadiza muhammad ita ce jami'ar da take koyar da sana'ar ɗinki da saƙa a ƙungiyar rahama women development da ke bauchi ga abin da ta ce game da shirin alhamdulillah wani gurin kana samun haɗin kai wani gurin kuma sai kai fafata da su saboda kowa da yanayin kwakwalwan shi yawa tun da shi ma abun gaskiya akwai wahala kowa da yadda kamar karatu ne ai wannan ya dauki wannan wannan ta bai dauka ba dole sai ka wahala kan me shi idan aka yi wata tara muka ga baka abin da ne ba wata uku muke karawa akai in Allah ya taimake mu ka iya sai mu ba ku certificate ku mata gaskiya sana'a abu ne kyau ne dan yana taimakawa ba garani ba don idan mace ba ta da sana'a da ko da aurenta ko ba aure babu kamar mu a ce kana da aure za ka taimaka ta wani fanni da yawa wa mijinka in ya dago ta nan kai ma ka dago ta nan. waɗanda suka amfana daga shirin koyon sana'o'in sun bayyana shi da cewa. sunana ummul kai fata na ina ina son in buɗe sana'an da nake so a gida ina samun abin da ya kamata ina sana'a da yi zaman banza bayi da amfani wanda ka buɗe sana'a kana yi a gidanka sunana blessing jet na koyan ɗinki ne su mai shafawa su sabulun wanka su da su manifest gaskiya da yardan allah muna kuma cikin masu da lafiya in Allah dai taimake ni in zama ne wanda zan koya ma waɗansu kamar yadda aka koya min ne na Fatima gaskiya na koyi sana'a da dama saboda na koyi ɗinki na yi ɗinki na gama an bani certificate ɗina yanzu na dawo yin saƙa ne fata na koyi na iya da nima da samu na rika koya da mutane da su Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya